Jama'an musulmi barkanmu da sake hazuwa a wannan babban masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiyya kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da albani Zariya, Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahma idan jama'a musulmi masu bibiyan ba su manta ba a lokaci irin wannan a dukkanin ranakun talata muna gabatar da karatu a cikin littafin صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفع الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله أبنجي يجفش برحمة amma ku da ya gabata mun tafi hutu na wannan karatu sakamakon babban sallah wanda alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya sa mun shaida wato wannan biki na babban sallah lafiya kuma gashi Allah ya kawo mu bayan sallah da haka za mu ci gaba da karatun mu insha Allah a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren 18 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine zai zama darasi mai lamba ta arba'in da bakwai insha Allah a cikin jerin biyar darussa na wannan littafi da muka ambata idan ba manta ba mun karkare bayani da malam ya ɗauko mana wanda ya yi nuni zuwa ga sifar yadda ake tafiya su sujuda da kuma idan aka kai gaɓa sujudan yaya ake tabbata wajen yin sujuda a sallah sannan me da me ake buƙatar mutum ya nisance su me da me ake buƙatar mutum ya aiwatar domin tabbatar da cewa lallai ya yi sujuda wanda shari'a ta yi wato umarce shi idan ba manta ba muhimmin abubuwan da muka tattauna a ƙarƙashin wannan gaba sun shafi yayin tafiya ruku'u bayan an yi kabbara an ɗaga hannaye irin yadda ake ɗagawa wajen kabbaran harama to hannayen ake son su fara kaiwa ƙasa kafin giyawi guda biyu su biyo baya saɓanin abin da wasu malamai suka fahimta cewa za a fara tafiya ne da gwiwa kafin hannu mun tattauna wannan da kuma bayani da ainihin wato malamai suka yi na kuskuren waɗanda suka ce a rinka tafiya da gwiwa sannan da cewa idan mutum ya kai ƙafa to ana son ya lissafa gaɓoɓi guda bakwai wanda zai yi sujuda a kansu goshin shi da hanci ɗaya kenan tafin hannun dama biyu sai tafin hannun hagu uku sai gwiwan kafan shi na dama biyar a hudu gwiwan kafan shi na hagu biyar kenan sai ƙirjin yatsun kafafun shi na dama wato zai kwantar da yatsun kafafun su kalli alƙibla sai ya sujuda da gefen yatsun ko kirjin ainihin wato kafarsa ta dama shida haka ta hagu shine gaɓoɓi guda bakwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce an umarce shi ya rinka yin sujuda a kansu waɗannan gaɓoɓi muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu daidaita su wato i'tadilu fi sujudi kamar yadda kuka ga ake daidaita sau idan za a yi sallah to haka ake son mai sallah ya daidaita dukkanin gaɓoɓin nan yayin da ya sujuda kowane gaɓa ya yi tamakkuni a kan ƙasa da kyau kada a samu wanda za a yi ɗofani kuma kada a zarce wajen ƙara wasu gaɓoɓi yayin sujuda ma'ana kamar mutum ya shimfiɗa hanyayen shi mun ji cewa ba daidai ba ne ko mutum ya ɗage hancin shi ya zama iya goshin ne ya tafi ƙasa wannan ma ba daidai ba ne haka mutum ya ɗage ƙafafun shi ba tare da ya aza su a ƙasa ba to duk waɗannan muka ji cewa ba daidai ba ne yayin da ake sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani sannan manzon Allah yana buɗe wato dantsan hannunsa daga gefen jikinsa baya makalkalewa ya takura kansa kamar yadda muzuru ke takura idan yana yin wato a tsuguni to mai sallah ba zai haka ba ana son ka bude gwargwadon ainihin wato a yadda za ka iya ainihin wato samun balance sannan ya zama cewa baka ainihin a ware tsakanin kafafunka ba idan kai kaskantar da yatsun kafan naka sai kuma ka kali diga-diginka a sama ka haɗe su da haka ba a san a ga mutum ya ware kafafu sannan kuma mutum ya tabbatar da cewa ma'ana ya daidaita su sun tsaya a tsaye kada ga ya muskuce a cikin sujuda ina fatan jama'a an gane sannan kuma kada mutum ya ya kwantar da wato cinyan shi ya kwanta gaba sai zan ya miƙe da yawa kenan a cikin sujuda kada kuma ya kwantar da shi baya sannan kuma sai ya ja mashi takura a cikin sujuda wannan sifar in ba ku manta ba shine muka tsaya muka sifanta mana shi a darasin da ya gabata ko ba dan komai ba sai dan saboda mu yi sujuda da Allah ke bukatan mu bauta mishi da shi saboda ibadar sallah ibada ce wadda ba a taba sanin labarin shi ba sai da Allah ya aiko manzon Allah ya karantar da al'umma shi yasa manzon Allah ya yi tsayuwa irin na daka wajen karantar da sallan kuma ya rinka bi da bayani yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah to duk waɗannan bayanan da ake yi ƙoƙarin wai ka kwatanta sallanka da irin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce kadai sallar da Allah yake karba duk sallan da aka yi ya bauɗewa na manzon Allah to gwargwadon bauɗewanka gwargwadon yadda Allah yake wato wance kali da wannan sallah Allah baya bukata Allah ya sa mu dace to bayan da muka gama tattauna waɗannan gaɓoɓi Shi ne sai muka ji gaba da malam ya kawo bayan su yace wujubu tsama'anina fi sujuji wajabcin a samar da natsuwa yayin da aka yi sujuda mana idan kai sujada bayan ka cika wannan sifar da aka yi bayani ya tabbata kayi irin shi to kuma ana son ka natsu wato ba a yin gaggawa kada kawai daga ainihin wato tsotsa na gushinka kuma kawai a ga kaɗai ba sai ka natsu sosai ka tabbata a cikin sujuda to sai ka samar da wannan sannan za ka zo ka ji me ake son ka faɗi kuma a cikin sujuda haka kenan ashe sallah ana bukata a samar da natsuwa kwarai gaske shi yasa Allah ya jinjina wa bayinsa waɗanda suke samar da natsuwa a cikin sallah Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ai alkhushu'i anan tama'aninatul jasadi wa ruhi wa kullu ma yahtaju ji. shine a gaggabobin jikinka sun nasu zuciyanka ka tattara shi a jikin sallah da duk abinda ake bukatar mutum ya samar da nasuwa a cikin su to shine alladina hum fi salatihim khashu'un jama'a an gane wannan da ko rashin samar da wannan to alaman babu natsuwa a sallah kenan kuma duk sallar da babu natsuwa a ciki Allah ba zai karɓa ba abin da ya faru da wancan sahabi da muka yi ta jin hadisin shi kenan ya zo yi sallah a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah ya ga yi sallan da sauri sauri babu natsuwa da ya zo ya samu manzan Allah ya mishi sallama Na ya amsa sallaman shi amma ya ce mishi koma fa salli fa innaka lam tusalli irji koma kai sake wani sallah domin wancan da kai ba sallah ba da haka ba kai sallah ba kuma an gane wannan kyau ko da haka wajibi mu rinka samar da nutsuwa a cikin wannan ibada ta sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace har muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wanda baya samar da nutsuwa a sallar shi kamar wanda yake jin yunwa sai ya samu dabino kwaya ɗaya ko biyu ci wannan dabino kwaya ɗaya ko biyun nan kaga a zahiri za a ce ya ci wani abu amma zai magance mishi yunwan shi ba zai magance ba to haka sallar duk da babu nutsuwa a ciki ko da a zahiri an ga kamar mutum ya yi sallah amma a wajen Allah har yanzu bai yi sallah ina fatan jama'a gani Allah maɗaukacin sarki ya samu dace sannan annabi ya hukunta sallan duk wanda baya natsuwa a lokacin ruku'u ne ko sujuda sannan baya miƙar da gadon bayan shi annabi ya ce ba shi da sallah da haka da daman mutane a nan ne suke ɓarar da sallar su su kuma su ɗauka su yi sallah ranar tashin alkiyama sai an zo ana ba da ladan masu sallah shi sai ya ga bai da lada sai ta ce wato ai na yi sallah sai a ce ai sallah ta kai ba irin wanda Allah ya ce a kama ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da haka yau za mu tashi inda malai ce an kyaru sujudi zikirorin da ake yi a cikin sujuda kamar yadda muka ce sai bayan ka samar da natsuwan da ake bukata sannan za ka fara waɗannan zikirorin shi yasa kaga malam ya dauki lokaci wajen bayanin yaya za a tabbata a cikin sujuda to sai ka samar da wannan sujudan da natsuwa sannan sai ka zo ka fara zikirorin da ake yi a cikin ruku a sujuda ga yanan malam zai kawo mana su ɗaya bayan ɗaya malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا wa taratan bi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance a wannan gaba a cikin sallarsa to yana yin ambato wato na Allah mabambanta za mu zo mu ji su ɗaya bayan ɗaya yana yin zikirori daban-daban ba zikirori ba har da addu'a annabi yakan yin addu'o'i kwarai da gaske a cikin sujudarsa dama mun ji tun a baya manzo Allah ya faɗaitar da wato mutum yayi ƙoƙari wajen yawaita addu'a idan ya sujuda yace Ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb wa amma sujudu fajtahidu fi du'a'i fi du'a'i sai ce fa qaminun an yustajaba lahu duk sanda mutum ya sujuda to ya ƙara ƙwazo ya ƙara himma wajen yawaita addu'a a cikin sujuda domin wannan gaba ne da ake da tabbas Allah yana karɓar addu'an bawa a cikinsa da haka babu wani hali da bawa yake kusantan Allah mahalicinsa kamar yayin da ya ɗora goshin shi a ƙasa ya yi su sujuda irin wannan ta ibada sai sa manzo Allah yake lallai lallai mu yawaita wato himma da ƙoƙari wajen addu'a da za mu yi a wannan yi wato gabas da haka yana yin addu'o'i daban-daban duk za mu ji su insha Allah. Mala yake tarakan haza to sai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine tunda an ce yana yin zikirori da yawa da kuma addu'o'i da yawa ba wai a sujada ɗaya ne zai kwarara addu'o'in da zikirorin duka ba a wani lokacin a wani sujudan sai wani nau'in zikiri wani sujudan kuma in ya zo wani lokacin sai wani nau'in haka in addu'a ne idan ya yi wannan a wannan sujudan in ya zo wani sujudan kuma sai ya sake yin wata jama'a an gane ko sai mala yace awwalan to ga na daya daga cikin irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantawa a halin sujuda manzo Allah yakan cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mun san mun mana isharar wannan a lokacin da muke karanta zikirorin ruku'u ko cewa annabi yana cewa subhana rabbiyal azim shine amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb anan sai girmama Allah shine rabbiyal azim amma a cikin sujuda sai ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata gare ka ubangiji na madaukaki al'a'la wanda yafi komai daukaka jama'a an gano wannan da kyau ko to anan haka yadda ka ji zaka karanta subhana rabbiyal a'la ku kiyaye saboda an samu abin da malaman tajwidi suke cewa iltiqa'us sakinaini kalmar rabbi ga ya ya'un nan ko wanda ɗauri ake mushi sannan al'a'ala ga hamza na wanda ake cewa hamzatul wasil tunda ya zo ne a tsakiyar kalma da haka idan aka samu haruffa guda biyu suna bin juna kuma dukkansu sun zo da ɗauri to zai yi nauyi wajen karantawa an fahimta ko da za ka iya ɗaura harafi guda biyu dukkansu kuma ainihin wato da ɗauri ba zai yi nauyi wajen furtawa to abin da ake yi shine sai a ranto wasalin da yake a gaba wato harafi na uku wani irin wasali aka yi sai a aro irin wannan wasalin sai a ɗaura wa harafin farko sai ya zama yanzu ya zama mai tashi kenan madadin ɗauri ina fata an gane to shine kaga nan subhana rabbi al'a'ala kaga hannun da ya zo bayan alifin da lamun ɗin fataha ne to shine sai aka ranto irin wannan wasalin sai aka ɗaura wa yawun ɗin nan wanda aka ja ba'un bil kasra an gano da ke ko sai karatun ya zama subhana rabbiya kaga inda yawun ɗin ya samu fataha ke, amma asali rabbi ne ubangiji na to sai ka karanta da subhana rabbiyal kaga yanzu ka iya ɗaure wancan a hamzatul wasli da ya biyo baya sannan sai ka ce al'a'ala subhana rabbiyal a'ala sai kaga yanzu ka iya faɗin su ba tare da wahala ba to ba daidai bane yadda zaka ji na cewa subhana rabbil aala subhana rabbil aala wannan an ba yadda ga rubutun yake Allah ya sa mu dace so tsarki ya tabbata gare ka ubangiji na wanda shine mafi ɗaukaka Allah shine mafi ɗaukaka ainihin wato daga dukkanin abubuwa masu ɗaukaka ko da da akwai wani abu wanda yake aliyu to Allah shi a'ala ne ina fata an gane siga ta ainihin wato mubalaga Allah shi ne mafi ɗaukaka sama da komai babu wani abu da yake wato a daidaituwa da Allah maɗaukakin sarki wajen ɗaukaka to ana maimaita wannan lafazi sau uku sai ne yake salata marratin wato sau uku za a maimaita shi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to daga nan kana iya dagowa an fahimta ko wa kana ahyanan malam yace wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yukarriruha akthara min zalik yana maimaita wannan lafazin sama da sau uku da muka ji aka ambata da haka annabi yakan wuce uku wani lokacin za ka ji wucewan ma wani zubin har ma ba za a iya sanin adadin da aka karanta ba annabi zai tsayi ne zai tsayi zai tsayi kuma iya lafazin da yake takaituwa a kai ke bari ka ji kwatancen da za a yi yace wa balaga fi tikrariha marratan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa kaiwa matuka wajen ci gaba da maimaita wannan lafazin wani lokaci da yake sallah fi salatin lai sallar dare ne annabi yana sallar nafila daga dare sai ta maimaita wannan lafazin a sujuda hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi har sai da daɗe wanda manzon Allah ya a cikin sujuda ya kusa kan kan kan da daɗe wanda ya yi a tsaye da karatun da ya yi sai wani daɗewa annabi yayi a tsaye kada ka kwatanta bari yanzu za a gaya maka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana qara'a fihi wannan sallan da ake kwatanta mana tsayuwan shi ga surorin da annabi ya karanta a ciki salatu suwarin min at-tiwal surori guda uku daga cikin surorin nan guda bakwai na alkur'ani wanda suka fi kowace tsawo sun sa akwai wasu surori guda bakwai a farko farkon alkur'ani da suka fi kowane sura a cikin alkur'ani sau su ne ainihin bakara a ali imran nisa'i ma'ida an'ami arafi amfani wasu hada da tauba jama'a an gano wannan da ke ko to waɗannan surorin sai annabi ya karanta guda uku a cikin su waɗanne ne ya karanta ga gashi yace al-baqara suratul baqara kaji suratul baqara ayi kusan 300 ne amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance shi a tsaye a wannan raka'a sannan ba iya bakara ba sai biyo baya da suratul nisa'i suratul nisa'i ta kuma kusan 200 ne ayoyin 180 da wani abu an fahimta ko sannan wa ali imran da kuma suratul ali imran wanda tana da ayoyi 200 cip cip to kaga idan ka dauki lissafin koda adadin ayoyin ne kadai bakara ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida a ali imran ɗari biyu kaga nawa kenan ɗari huɗu da tamanin da shida misali ɗari da tamanin da shida kaga an samu ayoyi nawa sama da ainihin ɗari kusan ɗari bakwai da wani abu to ka maimaita zikirin ko da sau ɗari bakwai kaɗai <laughs> Allah ya sa kun fahimci kwatantar to daɗe wanda annabi ya a cikin sujuda aka ce ya kusa kamo tsayuwan wanda ya yi wanda ka ga adadin da zai maimaita sai ya fi ɗari bakwai ɗin nan da muke lissafi jama'a an gano wannan da ke ko amma haka annabi ya ta maimaita subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ka wani aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi shi sa yake cewa da kanshi ana atqakum billahi ana a'lamukum billah sannan ana akhshakum billah wallahi na fi ku kiyaye dokokin Allah saboda na fi ku sanin Allah shi yasa na fi kowa jin tsoron Allah sai yanzu aka baka wannan sallah kamar punishment da zaka ce an baka nan na tahajjud ma da yake yi ake karewa ko kun tuna ko eh na san wasu tun Ramadan sun yi bai bai da tahajjud <laughs> sai Allah ya kama wata Ramadan ɗin Allah ya kyauta amma ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kusa kuma bari ka ji yanzu nan zaka ji ba wai iya surorin kawai karanta ba fa a tsayen kar ku manta akwai suratul fatiha Ya haka ka haɗa tsayuwan da karatun fatiha kuma ba iya nan ba a tsakankanin ayoyin da annabi yake karatu akwai lokacin da zai tsaya ya addu'a wani lokacin ya tsaya ya nemi gafara kamar yadda an yi wato wancan sahabi ba mu labari cewa duk inda ya zo kan ayar rahama sai annabi ya tsaya ya ta roƙon Allah ya Allah ka tabbatar min da wannan rahama in ya zo kan ayar azaba ya tsaya ya nemi tsarin Allah daga wannan azaba in ya zo wajen neman gafara ya tsaya roƙi Allah Allah ya gafarta mishi kaga ya ƙara ya ƙara tsawaita tsayuwan kenan to amma duk da haka aka ce annabi ya yi ta maimaita wannan lafazin har sai da sujadan ta kusa kai tsayin wato tsayuwan da yayi yi a sallah sallallahu alaihi wa alihi yayin ma yace ya tahallaluha kun gani ko yana rarratsa karatun du'a'un istighfar yana yi yana tsayawa yana addu'a yana yi yana tsayawa yana neman gafara kuma Allah ya sa ba ku manta irin sifan karatun manzon Allah da muka ji a baya cewa kana qira'atuhu ayatan ayatan manzon Allah dalla dalla yake karatu ya kifu ala ru'usil ay duk in yazo zo ƙarshen aya sai ya ja numfashi ma'ana baya had aya da aya kuma aka ce idan da mai rubutu zai rinka jin maganan da annabi yake karantawa yana rubutu to saboda yadda annabi ke karatun cikin natsuwa annabi ba zai wuce ka koda da harafi ɗaya ba to kowa ya surata wannan wani irin karatu ne karatun manzon Allah kenan amma a hakan kuma aka ce sujjadan shi sai wannan zikirin kusan sai ya kusa kamo tsayin wato tsayuwan da ya yi a sallah kaga ba karamin dadewa yake yi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka samu mu dace yace kama sabaka fi salatin lai kamar da wannan bayani ya gabata a karatunmu na sallar dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan me yake nuna mana kenan wannan yana nuna ashe kenan idan mutum ya wuce a guda uku wajen yin wannan zikirin ba laifi ba ne kana iya yin ukun ka tashi kuma kana iya wuce uku to in za ka wuce adadi nawa za ka yi in ka ga dama kan lissafa in ka ga dama ba sai ka lissafa ba Allah ya sa kun fahimta yawwa da haka a su al-imamun nawawi da ya zo cikin ina gana a tibiya ne ko fiya daji hamadatul qur'an in ban manta ba ya zo yana magana game da sifan karatun manzon Allah da zikirorin shi sai yake cewa mustahaddi ne ga limamai idan suna yi wa mutane sallah a wuraren zikirorin ruku'u da sujuda su su rinka wuce uku saboda su ba mamu dama su iya yin nasu don za ka ga wani limamin idan ya ruku ko ya sujuda kai kafin ka yi guda uku sai ga ya dago an gane wannan da ke ko wala Allah saboda yana da saurin baki to shi ne sai suke cewa ya kamata irin limaman na in sun zo su kada su rinka tsayawa iya uku sai su yi biyar kaga akalla kafin su yi biyar dai ana fatan mamu ya samu ya shigar da guda uku wannan shine maganganun da su al-Imam da makamancin suka faɗi Allahu a'ala wa amma yadda sallolin yanzu ya zama na gaggauce wani sallar sai dai in an sallame kawai ka karata da wani kabbara dan kai kanka ka ji a jikinka cewa kai sallar nan ta karbu ba Allah ya kyauta malam ce saniyan sai zikiri na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sujuda yakan cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi irin wancan dai haka muka ji a ruku'u ma ko akwai lokacin da annabi yakan ƙara wa bihamdihi akan zikirin akwai sadda kuma yake takaitawa iya subhana rabbiyal a'la duk wanda kai daidai ne da haka shi ma wannan salatan sau uku sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kai dai kenan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kai biyu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kai uku to bari mu yi maza mu mana wannan tanbihin duk da na san mun yi a baya amma yana da kyau mu ci gaba da tunatarwa saboda a tunatarwa yana amfanin mu ne kun je da ake karanta zikirorin nan ko to haka ake so a cikin sallah ma fa cikin natsuwa haka zaka karanta su subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kai bi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sannan kai uku ba irin yadda zaka ga ana subhana rabbiyal a'la kaman ana koran mutum ba daidai bane jama'a an gane wannan da kyau ko wani ma saboda wannan saurin har ba zai fito da lafazin zikirin da kyau ba shi yasa har zaka ga yara sai su ɗauka wani usur kawai ake hurawa aka yi ruku shi ne sai ga yaro shi ma sai ta saboda haka yake ji ake yi to kuma wai saboda sauri ne mutum ba zai tsaya yi shi a cikin natsuwa ba ka gane cewa inda za ka yi guda ɗari a irin wannan salon to a wajen Allah ko ɗaya ba yi ba shi ne subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ne subhanahu wa ta'ala kai ma kai ba san me ka ce ba ba haka bane jama'a ba ka marin yin natsuwa a cikin sallah jama'a shine at-tama'nina da ake magana duk abin da kake bukata yana gaban wanda kake yi wa sallah ma'ana duk wani gaggawan da kake yi cewa ka sallame ka fita abinda zaka je ka yi a wajen wanda zai baka shi shi kake gaban shi to don ne ba za ka tsaya ka na tsaye tsallanka ba Allah ya samu dace da haka haka za a yi shi a cikin natsuwa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi jama'a an gane wannan da kyau ko mala yake salisan lafazi na uku subuhun قدوس رب الملائكة والروح kaji wannan shine nau'in zikiri na uku da annabi yake yi a ruku kuma muna ƙara tunatarwa idan za ka yi wannan sigar ke zama a wannan sujudar shi kai ta maimaitawa in ka zo wata sujudar sai ka ɗauki wata lafazin kuma ko wani lafazin an gane ko subuhun wannan kalma ne da yake nuna tsarkake Allah daga duk wani abu na naƙasa an gane wannan da ke ko shine duk inda ka ji ake cewa subhana ko sabbih ko a yi sabbihu to ana tsarkake Allah ne daga duk wani nau'i na nakasa da aibi to shine anan kake cewa subuhu tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tsarkakan da babu wani nau'in aibi ko nakasa ta tare da kai an gano wannan da ke ko sannan kudusun shi kuma wannan kana bayyana irin yawan albarkatun da ainihi wato Allah madaukakin sarki yake da su shine a a kaman yawan albarkanka shine quddus wanda aka ƙaddasa shi aka tabbatar mashi da girma da ɗaukaka da an yi wato makamancinsu kuma an gane wannan da ke ko ai almubara. Shi ne kake cewa tabarakallazi biyadihi al-mulk an fahimta ko albarkatu wanda mulki a hannunsa sun yawaita Allah kenan to shine ma'anan quddusun yana daga cikin ainihin wato sunayen Allah shine a subuhun quddusun an ji su guda biyu ko to sannan rabbul mala'ikati war ubangijin mala'iku baki ɗaya kaf har da mala'ika jibril haka wasu malamai suka fassara wasu kuma suka ce ubangijin mala'iku kaf har da wani halitta cikin halittun Allah wanda ake kira ar-ruh ina fata an gane kamar yadda ya zo a cikin suratul qadr ko tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka hadda ar-ruh wasu suka ce wani mala'ika ne na musamman shine ar-ruh wasu suka ce mala'ika jibril ne da sauran fassarar da aka yi a shahid dai Allah shine ubangijin su gaba daya ina fata an gane to ka jinjina wa Allah madaukakin sarki ta hanyar tsarkake shi daga nakasa ko aibi sannan kuma girmama shi ta hanyar bayyana yawan albarkatunsa ina fata an gane to wannan na daga cikin lafazin ambato da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sujuda rabi'an na hudu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli mun ji irin wannan a cikin zikirin ruku'u ko har muka ji anan a sai da Aisha ta ce manzo Allah yana awwala alqur'ani ya ta'awwalu alqur'ani da Allah ya sauka mishi da idaja a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi billahi qada fi ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to shine wannan tafiyin shi yasa karshen rayuwar manzon Allah aka ce wannan lafazin shi yafi yawaita yi a cikin sallolin shi a ruku ya yi shi a sujuda yi kuma ya yawaita maimaita su har ya koma ga Allah mahaliccin shi subhanaka allahumma shi ma irin wannan kalman tasbihi tsarki ya tabbata gare ka ya abun bautan mu shine allahumma Allah abun bautanmu. mu rabbana kuma ubangijinmu. mu kaga nan an tabbatar da tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya jama'a fahimta wa bihamdik yabo da godiya sun tabbata gare ka ya Allah Allahumma gfirli ya Allah abin bauta na ina neman ka gafarta min ina roƙon ka gafara ka gafarta mu kaga nan an yi tasbihi kuma an hada da addu'a gashi nan ma ya kawo nan ashe yace wa kana manzon Allah ya kasance yakthuru minhu ya yawaita yin wannan lafazin fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu al a cikin sujudarsa da kuma ruku'unsa yana aini wato yin aiki da umarnin da Qur'ani ya bashi Qur'ani ne ya ce mishi fasabbih bihamdi rabbika kaga fasabbih shine subhanaka allahumma hamdi rabbika wa bihamdik sai ce wastaghfirhu allahumma astaghfir kaga yana aiki da umarnin da Allah ya bashi a cikin alqur'ani shine ma'anar ya ta'awwalul qur'ani khamisan na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma laka sadatu. ya Allah abun bauta na gare ka ne wannan sujuda wa bika amantu kuma kai kaɗai na imani da shi wa laka aslamtu gare ka na sallama rayuwata da haka komai nawa na sallama gare ka kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaki lillahi rabbil alamin ya yi wallazi na amanu da kulufi silmi kafa shi ne walaka aslamtu wa an rabbi kuma kai ne ubangiji na ya Allah sajada wajihiya lillazi halakahu wa sawwarahu na kwantar da fuska na a sujudan da nayi kenan ko ga wanda ya halicci fuskar kuma ya tsara halittar fuskar ka ji wani irin lafazi mai daɗin yabon Allah da shi fa ahsana suwarahu kuma ka kyautata tsarin halittar fuskan ya Allah ka dubi fuskan dan adam Allah da kanshi yake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim haƙiƙa mun halicci dan adam a mafi kyawun dire ka duba duk cikin halittu babu halittar da za ka ga tsarin halittar fuskan shi ya can irin na ɗan adam Ɗan adam shine aksan ko da akwai wani hasan hasan hasan to na ɗan adam shine aksan shi yasa duk sanda kake son ka cifanta wato mutum wajen abin da ya shafi kyau ina kake fara kallo ka cifanta kyan mutum fuska jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa shaqqa sam'ahu sannan a jikin wannan fuskar ya Allah saboda iya tsarinka sai ka tsaga inda ɗan adam yake ji a jikin fuskar ina kunnen ɗan adam yake a kan shi ka duba inda Allah ya aje kunnen inda ya dace da shi me kake tunani da za a ɗauko kunni guda ɗaya aza a goshi da za ka ga mutum zai koma jama'a ta yada wani da kyau ba ma wai a aza goshi ba wai a aza kunnen a goshi ba idan da mutum zai samu wani naƙasu a yanayin fatan kunni ɗaya sai zan da su zo iri ɗaya da ɗayan ba za ka ga yanayin shi ya ɗan sauya ila ya taɓa yin accident ya samu yankewan kunni ko wani abu makamancin haka sai ga kamar yanayin tsarin fuskan yaro Allah ya sa ana fahimta shine manzon Allah yake jinjina wa Allah cewa ya Allah kai ka tsaga kunni a jikin wannan fuskan da ne maka sujuda da shi a inda ya dace ba iya kunni ba wa basarahu da ganin wato shi wannan ɗan adam da ji da gani sai Allah ya ajiye su a fuskar ɗan adam domin nan ne inda ya fi dacewa da shi jama'a gane wannan da ko fatabarakallahu ahsanul khaliqin ka sun yawaita kaga shine wancan kalman quddusin da muka ji da fataba albarkatunka sun yawaita ya Allah wani Allah wanda ahsanul khaliqi shine mafi iya halitta a cikin masu halitta shine mafi iya kyautata tsarin abin da ya halitta cikin masu halitta jama'a an gane wannan da kyau ko to malamai suka ce shin akwai wani alkhaliqu ne ko bayan Allah da aka ce ahsanul khaliqi Allah shi ne mafi kyawar masu halitta akwai wani mai halitta ne malaman luga suka ce eh kana iya dingina duk abin da mutum ya kera ko ya haɗa ka ce shi ya halicci wannan abin sai ya zama lugatan Allah ya sa jama'a fahimta yawwa da haka dan ka ce ana alladhi khalaqtu hadha shai. ni na ainihin kera wannan abin a larabci ba kai kuskure ba ina fata an gane shi yasa Allah ya amfani da shi ga annabi Isa a can cikin suratul ma'ida ko a lokacin da Allah yake mishi bayani game da halittar tsuntsaye da makamancinsu me yace a wajen anni akhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa takunu tayran bi idnillah kaga anni akhluqu ni zan halice shi kaga wannan ya nuna shi ya halice tsuntsaye a Allah ne amma shi ya gina wato ya mulgin har Allah zai samu shari da haka suka ce babu laifi ana iya amfani da wannan kalman shi Allah da kanshi a manzo Allah yake cewa fatabarakallahu ahsanul khaliqin so wancan ma'ana ne na luga ba wai ma'ana na istilahi ba ina fata an gane bi ma'ana ai atqanu as-sani'in Allah shine wanda ya fi iya tsari wajen duk abin da ake aini wato a kerawa tsarin abin da Allah ya kera ya fi na komai shi yasa duk halittun Allah in ka kalli wannan halitta za ga yadda yake din na haka ya dace ya kasance jama'a gano wannan to amma dan adam in ya yi abu za ka ga in ya gama abu yanzu nan da zai je ya dawo sai ya ga wani aibi a cikin abin da ya yi sai ya ga bari ya canza abu kaza ko ya gyara kaza ko ya mai da gaba baya ko ya mai da baya gaba amma halittar Allah tun da Allah ya yi shi to in ma aka sauya shi to shine sai ya munana ka dubi ko da alade a yadda yake na haka ya dace da shi <laughs> Allah ya sa mu fahimta yawa haka jaki a yadda yake da fasketan goshin na haka ya dace da shi da za a sauya shi ko sai ga kai wannan bai kama da jaki ba to tabarakallahu ahsanul khaliqin ina fatan jama'a an Allah ya sa mu dace da haka wannan lafazin na daga cikin addu'o'i da zikiroyi da annabi yake a cikin ruku da haka sai a sake sauraron shi aji Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين kuma an jana da kyau ko akwai wani lafazi da aka samu wani malami ya zo da ƙarin shi ina gana al-Imam al ne a cikin Sunan al kadir daidai nan inda ake cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sai ya zo da ƙarin lafazin wa alayka tawakkaltu amma gaskiya malamai sun ce wannan kaman ƙari ne shaza a cikin riwayan hadisi domin duk hanyoyin da aka ruwaito hadisin ba a samu ba sai ta hanyar wani mutum ɗaya kuma mai rauni kaga wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fa shadh wal maqlub qismani sala duk abin da aka samu mutum mai rauni ya saba wa abokan karatun shi da suka fishi wato rike karatu to yanzu ba za a ce ziyadatu sika bane domin shi ba sika bane sai a kira shi da sha sai yasa kaga malam bai sa sha nan ba in gane ko amma ƙare-ƙaren da suka zo daga tabbatattu amintattu za ka ga yana sa sa a cikin kausi mai dauro kamar inda ya ce wa an rabbi wannan ƙarin lafazi ne aka samu a wani riwaya ko a wata riwaya wanda alimamu sahau ya fitar da shi a cikin ma'anil asar? ina fata an gane kaga wannan da yake ya tabbata sai ya ƙara shi haka inda ya ce fa ahsana suwara shi ma ya zo ne a wani lafazin an gane ko amma shi ma na albani sai ya kawo maka su gaba ɗaya yadda zai tashi a lafazi guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu dace lafazi na shida Allahumma ighfir li dhanbi kullah wa وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره kai wani karatu fa sai manzan Allah dan girman Allah jama'a wai ka ji irin waɗannan kyawawan lafuzza na ambatan Allah da addu'o'i da manzan Allah yayi da bakin shi sahabbai suka ruwaito mana amma wai mutum ka je yana cewa wai yana iya yin wani adda ka gama yin wa'annan ne tukuna ko kana ganin naka zai zai iya kankan da ta manzan Allah ba na tana yafi na manzan Allah ai fatan basira ne ma mutum a ce mai ga na manzan Allah ya fara tunanin wai zai kirkiro na shi barka ji wani irin addu'a da annabi yake yi mai ban kai kwarai da gaske manzan Allah yana cewa Allahumma zan bi kullahu ya Allah ka gafarta min zunubi na gabaki daya yanzu mutum ya faɗi wannan bai isa ba tunda ka ce gabaki daya amma saboda manzon Allah yana son ko kuma Allah a cikin sunnan shi yana son bawa mai naci shi yasa annabi yana yin alaha fi du'a'ihi ya ta maimai cewa ya Allah kaza ya Allah kaza fa kaza fa nake so daidai ne idan mutum yana yin addu'a ana son nashi a wajen addu'a to shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar mana nan bayan ya ce Allahumma qilli dhanbi kulla ya Allah ka gafarta mini zunubi na gaba daya amma kuma sai ya ce dukkahu wa jillahu ya Allah zunubin nan fa da ɗan ƙaramin cikinsu da mafi girman cikinsu ya Allah ka gafarta mini su ka ji fa wato zunubin da zaka ɗauka ba a bakin komai to shine ɗan karami Allah ba na son in gan shi ka yafe min su sannan zunubi mafi girma da na aikata ya Allah shi ma ka yafe min su haka nan ma za ka iya cewa isa ko amma annabi bai kyale ba ya ce wa awwalahu wa akhirahu ya Allah zunubin da na fara yi daga sadda na balaga aka fara rubuta min zunubi to zunubin farko da na yi ya Allah ka share min sannan wanda zan yi ƙarshen rayuwana wanda daga shi ba zan ƙara yin wani zunubin ba zan mutu Allah ka yafe mun shi wani addu'a sai zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙare a nan ba sai ce wa alaniyatahu wa sirrahu ya Allah zunubin da nayi a sarari a bainan jama'a ban ɓoye ba ban saka ya kaina ba na aikata shi shi ma ya Allah ka gafarta mu sannan wanda na je na a ɓoye ba wanda ya sani daga ni da na aikata sai kai Allah da na yawa, shi ma duka ya fi mu dan girman Allah duk wanda ya wannan addu'an a sujuda kwaya ɗaya. saboda koyi da manzon Allah da kai idan Allah ya karɓa maka wannan addu'a me kuma kake bukata ko kuma fahimci tambayar da na yi? ma'ana ka ƙaddara a sallan yau da za ka yi sai ka ce tun da ka ji wannan lafazin daga bakin manzan Allah kai ma za ka kwaikwayi manzan Allah tun da nabi ya ke sallu kamar aiki muni usalli kana yi sai Allah ya ce to a karɓa wannan sallan da kai yanzu duk waɗannan zunuban nan da ka roƙa an gafarta maka su kenan fa gaba ɗaya ba za ka wayi gari ka zama bawa magfurun bawan da Allah ya gafartawa ba ka da zunubi tsakaninka da Allah ko ɗaya kuma ka ƙaddara ko da shi ɗan zai Ya maka kai wani zunubi gobe ko jibi ko shekara mai zuwa ka riga ka ce ya Allah zunubin karshe ma ka gafarta mu in kuma Allah ya karba addu'a mutum sau ɗaya ko Allah baya fasawa Allah sa kun fahimta shi yasa mu kwaikwayi sallah irin ta manzon Allah wallahi akwai kira a ce manzon Allah shi ya san dalili shi yasa shi ma ya nace ya ta cewa mu fahimta sallah irin tashi ba saboda yana neman mana mu zauna lafiya ne mu tsira to amma kai sai ka ƙi na manzon Allah sai ka kirkiro wa kanka naka to ka gare na farko ana iya tuhuman ka ce ya sa ka sannan kuma kana da garantin Allah zai ki karɓan wannan da aka samu daga harshen manzan Allah kuma ya karɓa naka shine abin da ake nuna wa mutane Allah ubangiji ka samu dace da haka Allahumma salli dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته sirrahu نبقي سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدايا وما جنيت على نفسي وانا أبدأ أن كفمي بياني شيء معنى كفم مفسر أشي برمي وانا بياني ذاكو جاء مثلا يقول أكوي أناكو وصلاصو ذاكي لبابو شيء أناسو abin da ya faru shi shine malam dina Albani a sanda ya rubuta wannan lafazin addu'a ya koma ya ci gaba da bincikan isnadin hadisin tunanin shi hadisin ya zo da wani isnadi ingantacce domin ya zo da isnadoji daban-daban daban-daban amma kuma Allah cikin ikonsa duka isnadojin ba su inganta ba tsakanin isai ne da munkarai da wani jiddan da ainihin wato riwayatu man la yu'raf wato majhul kenan ina fata an gane majhulul hayy wal hayy da haka malamai suka tabbatar da cewa wannan hadisin ko wannan lafazin addu'an bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to a cikin nuskan malam Nasiruddin Albani na wannan da yake yawo a hannu wanda yake hafiya malam ya sa alaman zai cira addu'a saboda bai tabbatar da ingancin shi ba ba Allah cikin ikonsa kuma bai ba shi ikon ya ciran ba sai sa wasu za su gan shi yana nan cikin rubuce a naku ko sannan ka zo nan cikin aslu bari ka ji maganganun da su malam samir suka yi ko su mashhur da za su fitar da aslu ne suka ce ashara shehu rahimahullahu malam nasiruddin albani Allah ya ji kanshi da rahma yayi ishara da ya zo kan wannan addu'a ila harfihi cewa a share wannan addu'a fi nuskatihi al-khassa a personal copy na tafatin sala'i shi ya yi isharar ya share addu'a saboda ya gano hadisin bai kai labari ba an gane ko min sifatu sala a cikin mustashi na sifatu sala amma wanda aka riga aka buga already yana ciki an gane wannan da kyau ko a daidai shafi na 146 mu'allaqan alaihi sai wasu ta'aliki akan wannan lafazin addu'an bima tarahu fi nihayati tahriji Jihuna. ta'alikin da yayi yana a nan cikin aslu an gane ko za ka gan shi a daidai wannan shafi na 765 abinda malam ya karasa ishara bari mu yi mana ishara kan shi ne wannan lafazi wato ya zo ta hanyar wani mai riwaya wanda ake kiran shi Usman bin Afa al-Khurasani wasaqahu Duhaymun malam Duhaym ya ce malami ne shiqa amma sauran malaman jarwar ta'adil ba su karɓa wannan wasakawan ba sai ce wa ba haka hul bukhari amma imam bukari ya raunata shi wa muslimun haka imam muslim wa ibn ma'in haka malam ibn ma'in in kuma kaji waɗannan malaman sun yi wa mutum rujjugun cewa mai rauni ne to da wahala ya sha da wahala an gane ko kulki sai malam nasu dina bani ya ce wa fi idan ka koma cikin taqribu tahdid na malam a ibnu hajar da ya zo da ya lahaso maganganun malamai akan wannan usman dan afa al kurafani sai ya cike kan cewa magana mafi inganci a kan shi ne da'ifun mutum ne mai rauni da fi talhi kuma ya kawo wannan magana a cikin littafin shi wanda ya shahara da suna talhisul hadiyar wanda kamar yadda muka ji a kwanaki littafin da Profesa Muhammad Sani Umar Jalli ne wa aiki ke ya fitar da asalin sunan littafin ah, shi ne kitabu tamiz ko eh, binahuhi ila qawli bar ku da ya cike. sai ce kasau kuke ala wajhi al-ardi ya kawo cikakken lafazin hadisin ne wanda babu mana isharar shi hadisin a cikin wata kissa aka bada labarin hadisin wanda ummu na Aisha ita ta ruwaito shi an gane ko sai kawo wannan tsarin lafazin a ciki da haka malam Nasiruddin Albani da karshe sai ce summa bayyana. a lokacin da na ruwaito wannan hadisin sai aka yi min ishara cewa wasu malamai sun fitar da hadisin da wasu isnadin a lokacin sai na ɗauka isnadin gaba ɗaya ba irin wannan bane amma sun mata bayyana anna shawahida al-mushara ilaiha la tuslih sai naga duk hanyoyin da aka yi ishara dukkansu ba za su karfafa wannan hanyar ba wa zalika da lukufi ala ha. na gano haka ne bayan na je na gano isnadin waɗannan shawayi din mubasharatan na ga isnadojin kiri da muzu na ga mazajen kuma duk na san halayensu sai na ga mazaje ne da ba su isa su da wani ba wato abin da ake nufi da shawahid ko a hadisi da'ifi mun jabar a wajen malamin matsalar hadisi wani misali da malam albani namu yake yi mana domin mu ƙara fahimtar shi shine mutum ne yake da lalura a ƙafa sai zan baya iya tafiya an fahimta to idan ana son wannan ne laluran ƙafan ya je wani waje to sai an samu waɗanda za su zo su agaje shi to duk wanda zai agaje shi sharaɗi na farko sai ya zan shi nashi ƙafan lafiyayye ko da yana da illa a wasu gaɓoɓin misali sai zai mai hannu ɗaya ne mai hannu ɗaya zai iya taimakawa mai laluran kafa ko shi mai laluran kafa ya amfani da hannun shi shi kuma wancan ya amfani da kafan shi to irin wannan ne hadisai da ake cewa sun da juna amma idan aka samu hadisi wanda yake mai laluran kafa sai aka zo da wani hadisi shi kuma gaba ɗaya da da kafafu aha to shine sai ka ji an ce yana ƙara raunata ɗayan nema dan yanzu in suka haɗu su biyu to sun ƙara zama wa matsala ne gara ma wancan guda ɗayan Allah ya sa an fahimta to shi ne da ya samo waɗannan shawahi ɗin sai ka ba shawahi ne da za su iya tada wannan mai laluran ba a'a za su ƙara raunata shi ne ma an fahimta ko to wannan shine misali da suke bugawa domin ka gane hadisi da yake iya tada wani da wanda ba iya tada wani wani zai ɗauka wai in an kawo hadisi ta hanyoyi masu yawa shi kenan dole su tashi a sai an lura da irin illolin daga nan za a gane mai tadawa ne koko mai ƙara kashewa ne da aka sai malam yake da naga waɗannan a isnadojin sai na gano cewa la yuslih ba za su iya ainihin wato la tuslih lishawahid kenan ba za su iya taimaka mishi ba in kana son ka ga dukkan riwayoyin da cikakkun bayanai sai malam yake son zuri za'ifa da Allah ya kai ɗalibin ilimi ka kwanta bacci yau sai ka zo ka ɗauki silsila za'ifa na rage ga can mai jan bangon tsago ga tunan a lambar hadisi na dubu biyu da ɗari da arba'in da biyar mujallabi na uku kenan za ka ɗauka ina fata an gane da lambar hadisi na dubu shida da ɗari biyar da saba'in da tara mujallabi na ainihin wato a bakwai kenan zama an fahimta ko to a nan ne za ka ga inda ya yi tahrijin hadisin da dukkan kanakancin da haka wannan hadisin bai inganta ba zama an fahimci wannan da ke ko to amma duk da haka bari mu yi bayanin ma'anan hadisin ko kafin sannan bari mu ji wancan kissan da muke ishara a sayyida aisha Allah ya kara mata yadda ita ce aka ce wai ta ba da labari cewa wata rana kanat lailati min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ranan girki na a ranan ni ne nake da girki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kwana a daki na kenan ko sai ce muna kwance a cikin bargo daya mun lulluba da ni da manzon Allah cikin bargo daya san salla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai na yayi sadar sadar sadar ya salale daga cikin bargo. tunanin shi ko nayi bacci fa zanantu annahu salla ila ba'd nisa'ihi to ka ji matsalar mata wai sai kai zaton ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata wayau ne ya ɗauka tana bacci sai ya fita zai je ɗakin ɗaya daga cikin matan shi san su mata iya tunanin su kenan ko ne fakharatu ghaira bayan annabi ya fita daga ɗakin ni ma sai na bi shi saboda zafin kishi wato za a fita daga ɗaki na a je ɗakin wata ko na je in ga ɗakin wanda ba a je sai na bi shi a baya fa idza ana bihi sajidan yace abun mamaki ina fitowa wajen ɗaki na kawai sai na ga manzon Allah a cikin sujjada yana ibada an fahimta ko saudi tsarih yace a lokacin saboda duhu ko kun san cikin takaddare ne kaman yanayin sujjada kaman kaya ne aka tara a wajen irin an jibga kaya din nan ashe manzon Allah ne yake sujuda a wajen da na zo kusa da shi fasami'tuhu a nan ne na kasa kunne ka san da daddare wuri na yin shiru ko zaka iya jin abin da mutum yake faɗi sai na ranka jin abin da annabi yake karantawa a cikin sujuda nan ne sai na ji yana cewa sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi رب هذه yadi. وما جنيت على نفسي يا عظيم ترجي لكل عظيم تغفر الذنب العظيم haka ya a wannan riwaya a wasu riwaya ma ya zo da wasu lafuzza amma dai kamar yadda muka ishara dukkan su gaskiya suna da ainihin wato rauni ba su inganta ba wallahu a'lam abinda hadisin yake nufi shine sajada laka sawadi wato nayi maka sujuda da dukkanin gaɓoɓin jikina na zahiri shine ma'anan sawad duk wani abu da ake gani a zahiri tun daga hannaye da kai da fuska da kirji da kafafu waɗannan su ne physical body structure da mutum yake iya gani da ido to su ne sawad a larabci to da laka sawadi gaba ɗaya gaɓoɓin nan na na sun yi maka sujuda sannan sai ce ne wa khayali sai kuma gaɓoɓin jikina wanda ba a gani internal structures kenan an gane ko kamar ka ce inuwa da ruhi da jini da ɓargo da ƙashi wanda su ba a ganin su gaɓoɓin jikina na sirri su ma sun yi maka sujuda an fahimta ko shine wa hayali ma'ana hayal kenan wa amana bika fuadi sannan zuciya na ya yi imani da kai mahallin ƙudurin a imani shine zuciya abu ubi ni'matika alayya ina ne furuci da dukkan ni'iman da kai min ya Allah na goge kuma na san da su kuma na faɗa ma cewa kai min ni'imomin nan hazihi yadi a wani lafazin nan kuma hazihi yadaya ga hannaye na ma na shimfiɗa su a gabanka don in nuna ni ba komai ba kowa bane a gabanka wa ma janaitu ala nafsi kuma na tattaro duk abin da nayi wa kaina na munanan ayyuka na zo na jibge su a gabanka wato ina neman gafara da akwa shine wani lafazi na Ali dan Abi Talib ya kara da ya kara shi da cewa faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an jama'an gane wannan da ko Allah maɗaukacin sarki ya samu dace kun dai wannan shine matsayin wannan lafazi ah, na ah, bakwai dinnan da muka karanta Da kuma ne nemi isharar lokacin namu ya riga ya kawo jiki da haka za mu saurara a daidai wannan gaba sai mun zo darasi na gaba sai mu ji sauran zikirori da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake yin su a halin ainihin wato sujuda Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am kwarai da gaske ya gano sosai haka ya zo ya gano saɓanin shi daga baya wannan wani tambihi ne mai muhimmanci mala yake fitar mana a ƙarƙashin wannan ma'ana a lokacin da malam nasuddin ya rubuta ya rubuta wannan hadisin kun tuna ka'idan farko da ya kawo tun cikin mukaddima ce duk abin da zai kawo a saman littafin nan ba zai kawo komai ba sai abin da ya inganta to a lokacin da ya rubuta iya fahimtar shi da iya ilimin shi shine wannan ma ya inganta amma da yake dan adam ne kuma ajiji ne kuma bai san komai ba da aka ya ci gaba da bincike bai haƙura da abin da ya sani a baya ba wannan wani karatu ne gare mu musamman mun ɗalibai kana iya sanin wani abu a da can ka ɗauka shi iya karatu kenan amma nan gaba sai ka zo ka gane saɓanin abin da kake a kai to idan ka gano haka wannan yana nuna ka zama jahili a'a ya nuna ka ƙara ilimi akan ilimin ka kenan me yasa manzon Allah Allah ya lagartar da shi cewa ya rika roƙon ƙarin ilimi wa qur rabbi zidni ilma akan haka ne shi kanshi manzon Allah Allah ya nuna mushi aka rinka samun annasu a cikin abubuwan da ya zo da shi sai an kawo wani doka annabi ya karantar ya ce a ci gaba da yi can sai Allah ya ce an fasa shine da kanshi Allah ya ce ma nan sahmin ayatin aw nutiha na a cikin khairin min ha dan Allah ya nuna mana mu ba kowa bane kuma ban isa ba shi mai iko shine mai ilimi cikakke ai kafin sanda aka saukar da al'annatik Allah ya san dama zai shafe wancan dokan me yasa tun farko Allah bai faɗi wanda ba za a shafe ba dan ya nuna mana shine ne mudabbirul umur kuma huwa al-qadiru ala kulli shay'i amma kai dan adam to gazajje ne kai da haka mutum ya daina alfahari da kuri da ainihin wato fankama akan cewa ni na san kaza abu kaza da na faɗi iya daidai a ka rinka yin tawazu in ka karanto wani abu kana ganin shine iya abin da ilimin ka ya a akai sai ka ce wallahu a'ala amma Allah shine mafi sani ana iya samun wani ya zo ya fahimci wannan nakan ba daidai bane To mu daina rubuwa cewa ai malam wane ne ya ce kaza ko wasu malamai wane sun ce kaza wannan abin in dai ijtihadin su ne to ba lallai ne ya zama shi ne daidai da yake daidai a wajen Allah ɗari bisa ɗari ba to mutum ya zama tawazu'u inna Allah auha ilayya an tawazu'u yasa manzo Allah bai san alfahari bai san fankama da jiji da kai za mu zo mu ji lafazin addu'a na gaba malami mana marmazai shiga mana tambiya a nan ne na so in mana inda za mu ji annabi yana cewa subhana dil jabaru wal malakut yace wal kibriya jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya sa dace so iya abin da ka sani sai ka ce wannan shine iya abin da na bincika wallahu alam ka nuna cewa ai karshen magana kenan a in dai ba nassi ne wanda kake da shi karara na ayan alkur'ani ko sunna da ka tabbatar da ingancin shi ba sai ka faɗi ya wannan Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jazakumullahu khairan Dan wa masu albarka na'am sosai kuwa duk iliminka ba zai yi a ce ba ka wai sauya magana ba a kana iya gano kuskure don kai ɗan adam idan ma ka faɗi wannan to wannan shine kuskurenka na farko Allah sa kun fahimta duk malamin da zai ce shi baya canza magana in yayi yayi kenan to wannan magana shine ɓarnan shi na farko da ya fara yi <laughs> eh, eh sai ka ji an ce shafi yana da maganganu guda biyu qala shafi fil qadim wa qala shafi fil jarid a sanda yake misra iya karatun shi na malaman shi ne na misra iya abin da ya gina a kai kenan amma da ya tafiya ya bar misra ya je bagdad ya haɗu da wasu malamai ya ji wasu karatu wanda da bai san su ba sai fatawan shi ya canza shine sai ka ji an ce shafi ya faɗi a da ya ce ba halas bane amma yanzu ya gane shi ya halasta to wannan ba na kasu ne a ilimin malami kuma ba yana nuna cewa wato ka ka ta kwabta ba ne a wannan ne asalin takawa ma da kuma nuna da gaske kake yi ina fata an gane Allah ya samu dace na mu rahmatullah alaihi wani na iya ganowa daga baya kware da gaske tare haka ne zai nuna haka kware yana nuna abin da ya dora su a kai ya kan haka suka muke kenan kun ji abin da malam yake mana ta yi kamar da kuka ga anan Allah ya waffaka shi shi ya gano wato rashin ingancin abin da kansa wala Allah akwai irin waɗannan wanda har ya mutu bai gano hakan ba daga cikin ɗalibansa wasu za su gano cewa waɗannan abubuwan da malam ya faɗi ashe ya dogara ne akan wasu masu riwaya da ba su inganta ba da haka maganan bai da ainihin wato inganci su sai su faɗa to hakan baya nuna sun raina malam Muhammad Nasiruddin Albani ko sun nuna ashe jahili ne shi ko sun nuna su sun fi shi ilimi duk baya hukunta wannan Sawa wajibi mu san wannan alaikum assalam na'am kwarai da gaske na'am aha aha a markaz sai dawo yadda muka yi bayanin nan a wancan karatun kun ji malam ne ya ƙara buga misali kun san mun yi bayanin sujuda a nan ko muka ce idan mutum ya sujuda kafafun shi zai haɗe diga biyu ne ba a ware su to shine malam yake ce a sadda malam ya karantar da mutum yana muciya da ya tafi akan cewa ana buɗe kafafu ne ba a haɗe su amma da aka dawo karatu lokacin ya sake maimaita sifatu salatin a markazin salabiya da na dandali a tudun wada sai malam ya karanta hadisin da ya ce ana haɗe kafafun ne da kan sai ce to wancan maganan da da muka yi kusu da maganganu nan da dama malam na malam albani na yana fadin yana haka Allah ya sa mu dace dan wa masu albarka a yi hakuri a nan zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu munasaba ta gaba Muna wa kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum